الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما الاجتهاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للسائل وجحود له وهو جانب لكل شيء فكما أن الاجتهاد نوعان فكذلك الحدود نوعان قوم يقولون بالحلول المكيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بالحلول بحلوله في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان وقد يقع لبعض المستلمين من أهل البلاء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته ولموجوده الموجود حتى لا يجهل إلا محبوبه ومذكورا ويظن في زوال تمييزه ونفس عقله وسكره أنه هو محبوبه كما قيل إن محبوبا وقع اليد فألقى المحب نفسه قلبا فقال أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك فقال جبت بك عني فظننت أنك عني فلا ريب أن هذا خبر ودلال لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب معذور زاد به أكله كان معذورا في زوال أكله فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زاد فيها أكله بغير سبب محظور كما قيل في وكلاء المجانين إنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبكى أحوالهم وأثبت ما فرض بما سلب وأما إذا كان السبب الذي فيه زوال الأكل مهدورا لم يكن السكران معذورا وإن كان لا يحكم بكفره في أسك الكولين كما لا يقع طلاقه في أسك الكولين وإن كان النزاع في الحكم مشهورا وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في فائدة ذلك وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه بنفسه هذا حال ناقص وإن كان صاحبه غير مكلف ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وإن كان لهؤلاء في موسى نوع تعلق وإنما حدث زوال الأكل عند الوالدات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم وإن كانت المحبة تامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوب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 bayan yi yan uwa mu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina a wannan yammaci na ranar talata sha shida ga watan zulqaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma shi ya zo daidai da uku ga watan sha ɗaya haka ne ko? Eh? Eh? Eh? Eh? uku ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi mai albarka inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan abul abbas taqiyuddin أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi tana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na 48 haka ne darasinmu na 48 kuma a jerin gwanan wannan majalis wannan majalisi mai albarka wannan shine na 92 malam yana mana magana akan mahabbatullah da kuma yadda mahabbatullah bawa idan ya so Allah shi ma Allah zai so shi aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da zaka samu hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya rawaito mana hadisi wanda muka karanta satin da ya wuce daga rabbil izza inda yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wa yazalu ar-rajulu wa yazalu ar-rajulu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu don haka idan bawa ya rika kusantar ubangiji da ayyukan da'a to ubangiji zai sanya shi cikin masoyansa malam ya kawo mana wannan hadisi ya kuma yi mana fida a kansa ya yi mana bayananta ba kamar yadda wasu suka ɗauki wannan hadisi na man adali waliyan faqad azantuhu bil harb suka ɗauke shi a matsayin hujja da take nuna cewa wani mahaluki na iya zama Allah ko kuma ubangiji na iya haɗewa da wani mahaluki su zama su zama Allah wanda yace wannan aqida ce da ta saba wa musulunci aqida ce ta nasara waɗanda suke ganin annabi isa alaihi salam ya zama Allah saboda Allah ya sauka jikinsa ko kuma maryam ta zama Allah ko kuma duka ukun sun haɗu sun zama Allah ce wannan aƙida ce ta nasara suke da aƙidar hulul suke da aƙidar ittihad ce ya saba wa aƙidar musulmi waɗanda kuma suka riki wannan aƙida daga cikin waɗanda ake kiransu musulmi babu shakka sun bi tafarki ne irin da kirista waɗanda suke ganin akwai wani mahaluki da zai iya zama Allah ko ya zan yana da sifofin Allah malam yana mana magana akan wannan al-ittihad wato haɗewa a zama abu ɗaya zati biyu ko jiki biyu su haɗe su zama abu ɗaya ka ce ɗaya a tara da ɗaya ɗaya ko ɗaya a tara da biyu kuma ɗaya to wannan aƙida aƙida ce ta irin su hallaci wanda muka yi magana a kansa al-husayn ibn mansur wanda aka fi sani da hallaj wanda kuma al-khalifatu al-abbasi ja'far al-muqtadir billah yasa aka kashe shi saboda ridda domin wannan magana da yayi magana ce ta ridda magana ce da ta saba wa dukkan akidoji da musulunci ya zo da su shekara ta 309 bayan malamai sun yi ijma'i da fatawa akan cewa wannan abin da yake faɗa da riddani ba musulunci ba mala yake to abinda nasara suke faɗa a ittihad ne muqayyad al ittihad al muqayyad wato su ce wane da wane su suke zama Allah ba su ce kowa yana zama Allah ba sun kayyada abin sun takaita shi akan annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam amma duk da sun takaita abun akan waɗannan halittu guda biyu Allah ya kafarta su Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu talaka kaga duk da cewa ba su fada da abun ba mutum biyu kawai suka kira wato suka ce sun zama Allah amma Allah madaukakin sarki ya yi musu hukunci da kafirci ya hukunta wa maganar da suke faɗa cewa kafirci ce haka nan alghaliyatu min arrahila waɗanda suka kai matuƙa wajen wuce gona da iri dangane da sayyidina ali har suka yi da'awar shi ma Allah ne sayyidina ali da sauran sahabbai a wannan lokacin suka hukunta musu ridda kuma aka tsayar musu da hukuncin ridda kaga sun takaita allantar da sayyidina ali ne kawai ba su ce sauran mutane duk sun zama Allah ba amma duk da haka wato sai na ali yayi musu hukunci da ridda to wannan shine al-ittihad al-muqayyad wanda za a takaita shi akan wasu halittu ba ga kowa da kowa ba sai ba yace cewa amma al-ittihad al-mutlaq alladhi huwa qawlu ahli wahdati al-wujud الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع li kulli shirka yace wa amma al-ittihad al-mutlaq amma ittihad wanda yake sakakke fadadadde wanda zai ce kowa da kowa ma Allah ne wanda shi ne aƙidar masu bin mazhabar ko aqidar wahdatul wujud aqidar wahdatul wujud ita ce aƙidar da take cewa la mawjuda illa Allah ma'ana dukkan wani abin da ka yadda akwai shi to Allah ne in dai akwai shi to a gurinsu Allah ne sifar da za ta sa shi ya zama Allah shi ne samuwa alwujud don haka idan suka tashi fassara la ilaha illallah sai su ce la mawjuda illallah maimakon musulmi na fassara la ilaha illallah cewa la ma'buda bi haqqin illallah to su da kuma su ce la ma'abuda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah su mai su faɗa haka sai su ce la mawjuda illallah duk wanda ka ji ya fassara maka la ilaha illallah da wannan fassarar yace babu me sai Allah to ya nufi wacce aqidar ne na cewa dukkan wani me Allah ne sai ce kai akwai ka ko babu kai in ka ce eh akwai da maraka ne gane ga cikina ina ba magana da kai ce to kai ma Allah ne to kaga su waɗannan sun wuce ma kiristoci sun wuce yahudawa su a su ma kowa ma Allah ne to idan har Allah madaukakin sarki ya ce la kad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam duk martabar da annabi Isa alaihi salam yake da yake da ita duk martabar da mahaifiyarsa take da ita ba ta hana Allah madaukakin sarki ya hukunta ma waɗanda suka ce alloli ne da kafirci ba to ina ga wanda zai ce kowa da kowa ma Allah ne kaga babu shakka sa ya dara ya zarce na wancan nesa ba kusa ba yace su ne waɗanda suke da aƙidar wahadatul wujud wanda aƙida ce asalinta daga falasifa na girkawa da na indiyawa a nan aka kwaso aƙidar har aka tuso ta cikin musulunci har aka samu wasu waɗanda suke jingira kansu zuwa ga ibada zuwa ga zuhudu zuwa ga kan Allah suka yi tabarnin wannan aƙidar suka yi kokari su sa mata rigar musulunci kamar da ibn arabi al-hatimi a cikin littafin sa ususul hikam da littafin sa al-futuhat wanda ne karshen littattafan da ya rubuta inda a ciki ya faɗi matakai matakai na mukami da bawa zai rika takawa saboda yawan ibadarsa har ya kai matakin da ibadar za ta tare daga kansa ya zama na shi ba sai yayi sallah ba ba sai yayi azumi ba ba sai yayi zakka ba ba sai yayi komai na ibada ba sannan ya kai matakin da shi ma Allah ne in ka ɗauko al-futuhatul za zaka ga waɗannan al-maqamat din ta yadda zai ga babu kuma kowa sai Allah babu kowa babu komai sai Allah saboda haka kowa da komai da zai gani Allah ne a wannan lokacin a gurinsa da daidai da kuskure da ne da addinin musulunci da na kirista da na yahudawa da maguzawa masu bautar ruwa masu bautar wuta masu bautar itace masu bautar kakanninsu ko menene mutum yake bautawa a gurin mai wannan akidar daidai yake yi kuma Allah yake bauta saboda su a gurin su babu bambanci tsakanin addinai shi yasa zaka ga hallaj yana cewa aqada al-khala'iq fil ilahi aqaidan wa ana i'taqadtu jami'a ma i'taqaduhu wato halittu suna da aqidoji daban-daban dangane da Allah yace to ni aqidojin da suka kudirce din nan daban-daban duka akidoji na ne ma'ana shi ya hada duka idan kai ka ɗau musulunci wani ya ɗau kiristanci wani ya ɗau buziya wani ya ɗau kaza wani ya ɗau kaza shi ya ɗau duka saboda shi a gurin sa duk Allah suka bautawa saboda komai da kowa Allah ne da haka wanda yake sassaka gunki ya bautawa Allah ya bauta masa wanda zai sassaka wanda zai riki wata itaciya ya bautawa ko dodanni ko aljannu ko aljannu Allah yake bautawa wanda zai bauta annabi Isa Allah yake bauta wanda zai bauta Maryam Allah yake bauta da haka shi komai aka bauta wa Allah yake bauta da haka shi sai shi a gurin babu wani addini da za a ce wannan shine na gaskiya wanda ko ba na gaskiya ba don kaga a gurin sa da abin da annabawa suka yi kuskure suka yi domin sun zo suna kokarin su hana mutanensu su bar bautawa gumaka su bauta wa Allah shi kadai suka ce annabi nuhu alaihi salam shi yasa ya kasa cin nasara domin ya zo ya nemi sai sun bautawa sai sun bar bautawa ya gusa wa ya uka wa nasara wanda kuma su sun kai ga fahimtar cewa waɗannan fa'alloli ne kuma Allah ne ya yi tajalli cikin waɗannan halittu yaya annabi nuhu zai zo kai karan farko ya zo ci kawai su bar allolin da suke bauta bayan kuma Allah ne ya tajalli cikin su ce to sheta ya zauna yayi ta yin wa'azi bai yi nasara ba saboda bai kama tafarkin da yake daidai ba to kaga a gurin su hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da'awar da ya zo da ita kuskure ne tunda ya ce ka abauta wa lata da uzza da manata duk waɗannan ba alloli ba ne gumaka ne na banza waɗanda ba sa amfanarwa ba sa cutarwa ba sa tsina da komai kaga a gurin masu aqidar wahdatul wujud waɗannan wannan kuskure ne suka ce hatta annabi Musa lokacin da ya tafi ganawa da ubangijinsa banu Isra'ila suka riki dan maraki suna bauta masa da ya dawo a gurinsu a gurin masu wahdatul wujud suna ga annabi Musa ba ya ga laifin banu Isra'ila bane dan sun bauta wa dan baraki a'a saboda sun takabai sun takaita bautar akan dan baraki da a ce sun yarda kowa da komai Allah ne to da annabi Musa ba ma zai damu ba amma sai suka takaita abin akan dan baraki kawai to ina sauran allolin kuma to kaga wannan aqida gaba ɗaya addinai gaba ɗaya take rushewa da'awar annabawa gaba ɗaya take rushewa littattafai da Allah ya saukar gaba ɗaya take rubuzawa gaba ɗaya kuma ibahiyya take kunshe da ita abinda ake cewa al-ibahiyya shine baka ganin akwai wani abu haramun a rayuwa ko mai ka ga ma kawai kai domin wanda zai ce kowa Allah ne komai Allah ne to zai bi wani umarnin wani ba zai bi umarnin kowa ba to umarnin wa zai bi tunda shi ma Allah ne Allah ya shi Allah ya bi umarnin wato saboda haka a gurin su akwai ibahiyya za su iya za su iya yin komai za su iya halatta maka komai to ita shine abinda ibnu tabi'a ya ce wannan shine al-ijtihadul mutlaq wannan sharrun min qawlin yahudi wan nasara الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق waɗanda suke riya cewa samuwa ta mahaluki ita ce dai samuwa ta mahalicci to da mahadi da maluki da mahalici duk abu dai ne samuwar din ɗaya ce malaki fa hadha ta'tilul lisani kaga nan akwai rushe samuwar wani wanda yayi halitta tunda idan an ce kai maluki Allah ne to shikenan ina ina mahaluki kenan yake babu shi babu wani wanda aka halitta kenan tunda kai Allah ne Allah shi ya halitta kaga kenan babu wani wanda yake mahalicci kowa ya zama Allah wa hudun lahu wannan aqida tana tattare da musu da da jayayya akan akan samuwar mahalicci wa huwa jami'un li kulli shirkin wannan aqida tana kunshe da dukkan wani nau'i na shirka duk wata irin shirka tana karkashin wannan aqida shi yasa shi ma yace dukkan wata aqida a duniya aqidar ta ce wa kama anna al-ittihad naw'ani mala to kamar yadda al-ittihad wato ka ji cewa zati guda biyu ko jukuna guda biyu za su haɗe su zama jiki ɗaya su zama zati ɗaya ko ka ga dukkan zatuttuka zati ɗaya ne wannan nau'i ne guda biyu akwai al-ittihadul muqayyad akwai al-ittihadul mutlaq al-ittihadul muqayyad wanda nace shine aqidar waɗanda suke takaita allantar da wasu mutane al-ittihadul mutlaq kuma aqidar waɗanda suke gane allantar da kowa da kowa to yadda wannan al-ittihad yake nau'i guda biyu yace fa kadhalika al hulul naw'ani to akidar hulul ita ma iri biyu akidar hulul wadanda za su yadda cewa wannan mahaluki ne amma ubangiji na iya sauka jikinsa in yadda ya sauka jikinsa sai ya narke jikinsa sai shi ba tashi ya zama Allah bambancin su da al-ittihad da akidar wahdatul wujud akidar wahdatul wujud asali ma wannan Allah ne wato duk abin da kake gani ba zahir ne na tajallin ubangiji duk wani abin da zaka gani a gurin masu wa'adatul wujud mazahir ne na tajalli na ubangiji ubangiji ne tajalli a cikin wannan kamar saboda haka wannan din Allah ne sabanin aqidar hulul aqidar hulul sun yadda cewa kai sun yadda cewa kai mahaluki ne amma mutum na iya kaiwa wata martaba kuma da ubangijin zai sauka su haɗe to kaga shi wannan da suka samu hululi a yayin ubangiji hululi a sa shine ya zama Allah to shine mala yake to haka ne shi ma hululi iri biyu ne qaumun yaquluna bil hulul muqayyad fi ba'd al ashkhas akwai waɗanda suna ganin hululin yana faruwa ne ga wasu mutane ba kowa da kowa ba wa qawlan hu bi hululihi fi kulli shay'in akwai kuma wanda suna ganin hululin ubangiji cikin komai ne komai akwai Allah a jikinsa yace to wahumul jahiliya waɗannan sune jahamawa mabiya jaham ibnu safwan wani wanda muka sha magana akan su cewa shine asalin aqidar kore sifofin Allah asalin inda aqidar kore sifofin Allah ta samo asali daga shi wannan mutum jaham ibnu safwan jaham ibnu safwan ya samu aqidar daga al-Ja'd ibn Dirham al-Ja'd ibn Dirham shi kuma ya same ta ne daga Labid al-As ibn al-Asam wani bai yahude da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri shi ne mai aqidar shi kuma ya koyar da al-Ja'd ibn Dirham al-Ja'd ibn Dirham wani sarki na Basra wanda ake kira Khalid ibn Abdullah al-Qasri shi ne ya sa aka kashe shi saboda ya kashe shi saboda ridda to shi Ja'd ibn Safwan shi kuma a wurin al-Ja'd ibn Dirham ya kunkwada aqidar Jahmiyanci wanda ya zauna yana ta tunanin yaya Allah yake ya zauna kwana arba'in baya sallah yana tunanin wai akwai Allah ɗin ko babu shi daga ƙarshe wai ya gano akwai Allah amma mujarradun an kulle sifat duk wata sifa da kake kake iya sifanta Allah da ita shi ya gano cewa wannan ba sifar Allah bace zaka ba a sifanta Allah da al'alihu. ko al samiu ko al-basiru ko al-qadiru waɗannan duk sifofi da suka zo a qurani shi a gurinsa sunaye ne ba sifofi bane tsantsar suna ne kamar yadda zaka ce wa da sunan shi tukur wa da sunan shi bello kaga bello din nan ba wata sifa ba ce da zaka ga da kaga wannan kace kai wannan sifar ta ya dace zama bello wannan ya dace ba wannan suna ne a gwaran ta zaka zaka ga bello dogo ka ga bello gajeri, ka ga mai kiba ka ga fari ka ga baki ka ga kuma kowanne aka ce maka sunan ne sunansa ne ba za ka damu ba ai ce to dan me za a samu sabbin birra bayan yayi tsawo haka da yawa ko yayi gadarta da yawa saboda haka al asma'u la tu'allam to suka ce haka waɗannan sunayen shi waɗannan sunayen a gurin su sunaye ne kawai don haka al hakimu daidai yake da al alim sauran musulmai ta al hakimu wanda yake mai hikima mai sanya abubuwa a gurin su tare da nuna kwarewa shi ne ma'anar al hakim al qadir kuma mai iko kaga kowace sifa ce da take nuna wata ma'ana mai zaman kanta to shi a gurinsa da alhakimu da al'alimu da as-sami'u da al duk abu ɗaya ne babu bambanci kamar ka ce da sunan bello aka ɗora shi akan mutum da yake bari ko baki ko dogo aka duk ba wani bambanci duk bello bello ne ce to haka wannan sunan yake saboda haka ba a cewa samihun bi sam'in ko basirun bi basarin ko qadirun bi qudra ba a fadar haka su a gurin sai dai bila sam'in basirun bila basarin qadirun bila qudra alimun bila ilmi saboda ayan suka ce alimun bi ilmi kaga tabbatar da wata sifa ita ce sifatul ilmi to sai ɗauki wannan ba ka sifanta Allah da wannan sifofin wannan ita ce asalin aqidar koyo Allah wasu gobi mu'tazila da suka mutu suka kwashi wani bangare na aqidar mu'tazilanci na aqidar jahiliyanci a sha'ira da suka mutu wani suka kwashi wani bangare suka tabbatar da wasu gobi wasu kuma suka koye su ahlu sunna suna suka tsaya akan tafarkin alqur'ani da sunna suka tabbatar da dukkan wata sifa da sauran alqur'ani da sunna ba tare da sun mata tawili ba ko sun mata tashbihi to su jahabawa su ne kuma suke da al-ghululul mutlaq wato su ce komai ko ina su ne zaka ji inda za inna zaka Allah kulle kulli makan Allah yana ko ina mun sha faɗa cewa aqidar Allah yana ko ina ba aqida bace hatta ash'ariyya ash'ariyanci da zaka zama mutum ya ce ni ba ash'ari ne da haka ba zai yarda da aqida ku ta wahabiya ba to hatta sha'ari aqida ce ta jami'a jami'a kuma aƙida ce da duk mutawa'if na musulmi suke kirda ita to ya aka yi kuma wannan aƙidar ta sadadu har ta shigo cikin waɗanda ma suke jingira kansu da su a shari'a a ana rigima da su ce ai Allah yana ko'ina da zatinsa saboda waɗanda suke mutakallimatu sufiya sun ɗauki a mutakallimatu sufiya abin da sufiya kai na sufiya sun ɗauko wani ɓangare na aƙidar jami'a kamar yadda mutakallima su kuma al-mutakallima suka ɗauko wani ɓangare na jami'a su to wajen cewa Allah yana ko'ina. sufiya waɗanda suke sun su da janiya su suka ɗauko wannan dan su suke da kauli na buloyi amma a sha'ira al-mutakallimu al-asha'ira su za ka ga cewa suna cewa Allah ba a yi masa guri baya ko ina haka su suke cewa dan haka za su ce baya kasa baya sama baya ciki baya waje baya kudu baya arewa baya haɗe baya rabe wato haka za su yi cewa baya kaza baya kaza baya kaza wanda ya saba maganar wanda zai ce yana ko ina kaga wanda zai ce yana ko ina zai ce yana nan yana can yana can yana can yana can kuma duk da ya sa to inda kace duk abin da kace ina kalmar ina tana nufin kowane mahalli kowane bigire kaga anan ka dauka ubangiji yayi huduni cikin makhluqat ɗinsa gaba ɗaya ne dan babu inda ba guri ba babu inda ba ina ba inda kake zaune nan guri ne inda wacce yake zaune guri ne inda aka gina kantin can guri ne gidan giyan can guri ne bolar can guri ne masallin nan guri ne ko ina ta tafi duk abin da za ka ce masa ina da guri ne in ka ce ubangiji fi kulli makan kamar ka ce yayi hululi a cikin dukkan waɗannan gurare anan baka tsarkake zatin ubangiji ba baka tsarkake shi ba shi kuma shi ya tsarkake zatinsa ya ɗaukaka ta kuma sabbi isma rabbikal a'la saboda yana da ulu sifa yana da kuma ulumin zat daukaka ce da shi ta sifa don haka babu kasance a daukakar ubangiji a sifar ubangiji tana daukaka ce da shi ta zati nan ma babu kasance a daukakar ta zati da haka sai ya tsarkake kansa sai ya ta kansa kuma da al'ulumin mutlaq to yayin da zaka ce fi kulli makan anan ka ka ajiye wannan batu na shi guri guda shi yasa ahlus sunna tun daga zamanin sahabbai har zuwa cikin karni na hudu ba su taɓa rungumar wata aƙidar ba shi yasa ka ɗauko littafin abu eh, littattafan abu amir salamanki ko ibnu abdul bar ko abi zaid ibnu abi zaid al-qayrawani za ka ga cewa suna tabbatar da ululillah suna tabbatar da ilimin Allah kuma a ko'ina cewa huwa fi arshi istawa وهو على عرشه استوى وفي كل مكان بعلمه على العرش استوى وعلى الملك استوى وفي كل مكان بعلمه يا دaidaita akan al'arshi ya mallaki komai kuma ko ina da ilimin wannan ita ce aqida da za gani a cikin risala saboda a zamanin su babu wannan a zamanin ibnu abi zaid al-qayrawani a karni na hudu kasashen al-maghrib al-arabi ba su san aqidan ash'ariyanci ba domin aqidan ash'ariyanci wani mutum ne da ake kira ibnu tomat shi ya kawo ta al-maghrib al-arabi lokacin da yazo ya yaki daular Yusuf ibn tashifi ya kai ya daula daular murabitin daula ta murabitin daula ce ta ahlus sunna tsantsa yazo ya yaki ta ya karya ta ya kafa wata daula wa sunanta daulatul wahidi to wannan ibn Tumar ya zauna tare da Gazali al-Gazali yana mashrik da haka nan ya kwashi bangare na akidar ash'ariyanci da haka da ya shigo al-maghrib al-arabi wanda duk bayan wucewar su su ibn abdul bar su ibn abdul bar su abu ne imani duk ba su san wannan manyan malaman malikiya ne duk wanda ya san malikanci ya san wannan don suna daga cikin hamshakai jigajigai wanda ana maganar malikanci ba a sako su ba to kamar kayan yana ce galibi idan ku ci ku za ku mariki a dubban su ba amma suna nan da tafan su waga gai yanzu littafin muwadda babu waɗanda suka yi sharhin muwadda kamar yadda Abu Walid al-Baji da Ibn Abdul Bar suka yi duk rigimar Ibn Hazm sai da ya sallama cewa littafin Ibn Abdul Bar littafi ne sai rigimar sa to ka duba littafin Ibn Abdul Bar at-Tamhid kaga yadda ya roƙa koro ruwa akan tabbatar da istiwa'in Allah suke ta mamaki wannan ba malike eh ba malike ne dan su ne malika wannan asali suna kan batun maliku din dan shi malikun haka yake cewa shi ne suka kawo gangalin malik inda abdullah kuma ya samu littattafai na abu amr da talabanki wanda shi ba hamshakin da maliki ne wanda a ciki ya rika ko gangalin su abin nan to lokacin da ibnu tomar ya zo ya kawo juyin juya hali da juyin juya aqida al-maghrib al-arabi to a lokacin da yayi ta kokarin yada wannan aqida ta ash'ariyanci da karfi don kana da ta'alim din da yadda yake rufe koyarwa dan ya sa duk littafan fuqaha ulai duk abuna su a lokacin sa aka rika kola littafan malamai duk da aka samu da wanda tabi yana karantarwa ba wanda shi ya karantar ba to ya shiga uku in ka kawo wasu wata koyarwa mai zafi wanda babu hankali a ciki a ce wanda ya rasa raka'a a sallar jami'i a masa bulal saboda ka ko me kake yi dole sai ka riske duk abin nan waɗanda ta ka yanzu suka rika sallah ba alwala to da ka fara alwala ka gani bai na ne bai sai ka fita a guji ka ga wata bid'a a ja wata wata ta bid'a kuma to ibnu tawar shi ya assasa ila ash'ariyanci wanda ta yi kakatutu al-maghrib al-arabi lokacin da su kuma suka tashi shigo da addini cikin kasashen mu tun da ita ce kuma sai abin da suka shiga cikin shigo da ita da haka sai ka ga littafin sai ibn abi zaid al-qayrawa sai ibn abdul qasim al-walid al-baji waɗannan manya manya su sai ka ga cewa ina ce ko ne salima aqida ce lafiyayya babu murgo da ayoyin Allah da sifofinsa babu tarihi. a lokacin ana cikin wato aqida ta ta ahlus sunna daular murabitin sun tabbatar da wannan to lokacin da tsofanci shi kuma ya ɗanɗano wani abu daga cikin ya kwaso wani abu daga cikin jami'anci a nan ne aƙidar kuma Allah yana ko ina ta shigo saboda ka so a shagara a littattafan su kore hayya suke ba a tabbatar wa da Allah su, ba a tabbatar masa da jiha ba a tabbatar masa da guri to sai ka ga cewa malami a yanzu yana tunkawo shi shi ba ash'ari ne har yau ta rubuta wannan a littafi in yayi talibi ash'al ash'ari aqidatan amma kuma sai ka gashi ana ta artamu da shi na ta ta ta burga da shi akan sai ya ce Allah yana koyi sai ka rasa a wannan littafin ash'ari ce ya karanta wannan babu to shi yana ibnu taymiya yake cewa wanda suke fadar hululi fi kulli shay'in wa huwa jahiliya kada ba ash'ariya ba alladheena yaquluna inna zata Allah fi kulli makan kullu bi sifatihi zata Allah yana nan a ko'ina to waɗannan ya kuluna da hulula da mutlaq saboda su ba inda babu Allah din ba gurin da Allah bai sauka a cikin sa ba sakanin masu faɗar al-hulul mutlaq fi ba'd al-ashkhas su ce wani da wani ne ubangiji ya hululi a cikin su ta'ala Allahu amma ya kullu zalimuna ulul kabir ماذا يجي وقد min ahli المستلمين من أهل الفلاح في المحبة bi mahbubihi an nafsihi wa hubbihi ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبموجوده عن وجوده حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه أقول wani abu da ya shahara abu sufaye suna kiran shi alfana ko su ce masa alistilam da alistilam da duk abu ɗaya ne a gurin su al shi ne mutum ya zan baya ganin kowa baya baya halartu kowa akwai baya halartu kowa sai ba mahbubi wanda yake so saboda tsananin su da ka ko ya gani sai ya kamar masoyinsa ne ya gani wannan ne al-istilam ko alfana, in ibn taymiya ya bayani yadda suka kafa fala'i yace fala'i uku ne akwai alfana, akwai alfana'u an ibadati siwa akwai alfana'u an shuhudi siwa akwai alfana'u an wujudi siwa waɗanda dukkaninsu ta fuskar istilahi ka ce da su fana'i amma hukuncin su daban-daban ne alfana'u an ibadati siwa ya zan baka yadda ka bauta wa kowa ba sai Allah wannan shine fana'i da annabawa na salihan bayi na masoya Allah wanda ba za su bauta wa kowa ba sai Allah sai yi fana'i an ibadati ghairillah su yadda su bauta ma wani wanda ba za zan taɓa sakuwa ba ba za su iya ganin cancantar bautar wani ba ba Allah wannan shine alfana'u an ibadatu siwa kaga wannan shine ikhlasi sunansa na musulunci sunansa na musulunci shi da al-ikhlas in ka kira shi alfana mun ce da kake nufi sai ka ce alfana al ibadatu siwa sai mu ce to wannan ma'anar tana da kyau amma sunan da musulunci ya bashi al-ikhlas al-ikhlas ba shine ka tace bauta ba ka bar ga Allah shi kadai ai shine ikhlas ko to wannan shine ma'anar da yace ita ce al-fana'u an ibadati siwa ko mu ce wannan ai duk addinin annabawa ne su suka fi kowa ikhlas sahabba annabi duk mukhlisuna ne saboda haka dukkanin su bi hada la suna da fana'i amma sunan shigo a gurin mu a yadda alqur'ani da sunna suka nuna yaran alqur'ani da sunna an kira shi al-ikhlas kamar wanda abu ne mai kyau kuma na koli ma wanda ya kamata a ce dukkan wani mumini ya kai gare shi al-fana an shuhudi siwa al-fana an shuhudi siwa ya zamana a komai ba za ka halarto wani ba ba Allah ba الفناء عن عبادة الله عن عبادة wannan kusan shi ne muka ce himma ka gana maka kira shi ihsani in ka gana maka kira shi ihsani an ta'budu Allah ka an shuhudi duk abin da zaka yi saka manta da Allah ko menene naka ya zama na kana halarto Allah a ciki wanda abu ne mai kyau ya zama na baka ko wani san zuciya ko wani abin duniya ko cima wani mutunci ko daɗaɗa dama wani a Allah kake halartowa cikin wannan al'amari shi ne ka yi fala'i an shigo da siwa baka to kowa kaga wanda ba abu ne mai kyau mazaki na uku al al-fana'u an wujudi siwa ka yi fana'i ba ka ga akwai sababbi ba Allah ba to kaga an tsandama cikin mai kuma cikin wahadatul rutut abinda muka yi magana ta da farko babu wani sabon gai sai Allah to waɗannan dukkanin su suna kiran su fala'i akwai wanda zai shiga bauta wani aiki na ibada karatun qur'ani ko sikiri ko ya ji ana karanta qur'ani saboda tsananin sanda da yake wa Allah ya ji ya shiga wani hali ya fita daga hayyacinsa duk da cewa wannan halin ba wani hali ba ne da za a ke yabansa ko ake fatansa na kasa ce a karanta alkur'ani wani ya suma wani ya tabu saboda wani tsoro saboda ya ji alwaridatul ilahiyya game da ibnu taymiyyah zai kada wannan yanayin yanayi ne na na kasa to idan da za a ce mutum saboda ya shagala da ibada kullum Allah yake ambato kullum cikin harka ibada yake cikin karatun qur'ani yake cikin zikiri tasbihi hailala baya cin abinci mai kyau baya yadda ya kudu da jama'a galibi wanda zaka samu haka to kuma zaka same shi da wani nau'i na jahilci kuma har ila yau to da baya shiga jama'a kaga wannan ilimi to haka zai zauna a rayuwarsa yana ta yi yau da gobe yau da gobe haka sa shi ya zama wani kamar wani zautacce kamar wanda ya zari har ta kai ma ya rasa tamyizi baya bambance saniya tsakanin saniya da jaki da saniya jaki jaki saniya sau kaga ya rasa tamyizi kuma tana iya kaiwa wani yanayi ma ka ji shi yana wasu maganganu wanda da kaji kaji maganar taɓaɓɓe an samu wannan a baya lokacin da wannan aƙida ta sufanci ta fara shigowa kafin su inda arabi su canza akalinta ta koma batun falsafa aka ce wa mutane a tsantsanta zuhudu da gudun duniya da san Allah ka wasu suka fara fita jeji suka kaurace wa jama'a banda salloli da zikiri da hailala da karatu kurbata kawai wannan ta dama ilimin ma suka bar shi suka watsar da shi an samu waɗanda har sun shiga wani hali na zautuwa ga su dai da kagar su kaga alamar masu tsoron Allah ba za ka tuhume su da cewa zindigai bane irin su Allah ko irin su Ibn Arabi ba Allah a cikin tarihin sa har sihiri ne ya dan yayi dabbar ba za ka ce musu haka suke ba su a ganin su wannan hanyar da suka bi za ta kusantar da su ga Allah da haka suka matsa wa kansu a rayuwa ga mutum wato bai biya ci kwayar gurata ɗaya a kullum ba ita kadai ba zai kara kuma wani abu ba kaga yau da gobe dole zai shiga kuma wani hali har ma kaga ya fara ba to an samu irin waɗannan wanda yanayin da suke ciki ana kiran shi suna kiran shi al'ahwal wani lokacin sai ma'arifa ce sanin Allah ne to ibn taymiya ya san akwai irin su a zamanin sa ba akwai irin su akwai wanda ba su san safsaka irin ta ibnu Ibnu arabi ko ta fatta halal ba so dai an ce da su su yi ta yi wa Allah zikiri su yi ta bautar Allah su guje wa duniya an ba su abin a hagunce a baibai kuma sun karba abin da ikhlasi suna ta yi amma kuma sun shiga cikin wani yanayi na mutuwa saboda jahilci to ibnu taymiya ya san akwai su to shi da yake magana a kan irin su yake cewa wa kariya kawo da ba'd al mustalimin min ahli al fala'i fil al mahabbati an yaghiba bi mahbubihi an nafsihi wa hubbihi wato yana iya faruwa ga wasu masu aqidar fala'i ya kasance sai wato fala'i cikin san Allah nitsewa da narkewa a cikin san Allah an yaghiba bi mahbubihi an nafsihi wa hubbihi har ya zama baya ganin kansa baya ganin san da yake yi kawai masoyin yake halartowa baya ganin komai sai masoyin kansa ma ya daina ji saboda zautuwa da shiga wani yanayi saboda yunwa da wahala da kadaici waya ji ba bi mazkurihi an zikiri in ma zikirin yake yi yana la ilaha illallah ko subhanallah sai ya zan zikirin ma ba shi yake bi ba baya halarto da zikirin kansa sai dai ya duka halarto da wanda yake ambata da shi ne Allah wa bi ma'rufi an ma'rifati in ma cikin wani hali yake na sanin Allah baya halarto sanin sai dai wanda ya sani din ne Allah wa bi mawjudihi an wujudihi ya daina halarto da wani da shi samuwarsa sai samuwar shi ubangijinsa hatta la yashhada har ya zan baya halarto da komai illa mahbubahu wa mazkurahu sai wannan da yake so kuma yake ambato fa yadhunnu fi zawali tamyizi lokacin da ya kai matakin tamyizinsa hankalinsa ya kushe wa nafsi aqlihi hankalinsa ya tawaya wa sukrihi ya shiga kamar mai maye in maye akwai wanda zai sha giya maye akwai kuma wanda wahala ma za sa ya gudu irin waɗanda za a sa su ai ta ba su wuri wani za ka ya zautu ba kaga ba abin ba ya sha ba wannan wahalar da ya shiga ciki ta ce har ta sa kwakwalwarsa ta fara ta fara girgidi wa sukrihi annahu huwa mahbubu har ya rika jin cewa shi shine masoyin ma dan haka ya ya ya tabu in an ce idan Allah ta ce gani wannan ma hukaci ne duk da ba giya ya sha ya bugu ba amma yana inda aka ba shi ya hukata shi to wannan uzuri ake masa ibnu taymiya ce irin waɗannan ana musu uzuri idan ya haukace ka jera an ce Allah ce gani am akwai irin zaga da sani ina nan ko yaro tun muna kanana haka zai zo haka za ka ganshi rakwacam ya kwaso wasu abubuwa haka bala ta ma'ana ya shiga wata shiga bala ta ma'ana yana ta zikiri yana ta zikiri yara da sun gashi Allahu Allahu ga Allah ya ga Allah Allahu ya wuce Allahu na ga Allah saboda yadda yake abin to kai da ka gani ba sai an maka bayani ba wallahi ya tabu ya tabu ya tabu da za ka kwashi yawan kuɗi ka baki kama kila kamar yadda ake cewa inna mahbuban waka a fa fa'alqal muhibbu nafsahu khalfahu masoyi da masoyinsa suna tsaye kusa da ruwa kawai sai masoyin wanda ake so din sai kawai ya yanke jiki sai ya fada ruwa cikin teku kawai shi kuma wanda yake son shi sai ya bi shi a bashi ba sai ya tsindima faƙala sai shi wanda ake so din sai ya ce da wanda ya fado din wanda yake son shi din ana waƙatu ni faɗowa ne wato ba a yin kai na shigo ba zamewa ya na sun tumo na faɗo cikin teku fa anta mallazi aka kai ko me ya tunkudo ka sai yace gibtu bika anni fa zalantu annaka anni saboda tsananin zan da nake maka ni sai naga ba ni sai kai daga kai din nan sai naga ni ne to da ka faɗa ka ga ni kuma ni kai ne ka ga dole mutane to ka ga wannan ba wuce ne to irin waɗannan an samu irin su yawa ibn taymiya yace, fala raiba anna hadha khata'un wa dalal ba shakka wannan kuskure ne kuma bata ne lakin idza kana hadha li quwwati al-mahabbati wa dhikri min ghairi an yahsula an sababin mahdhur zala bi aqluhu kana ma'dhuran yace sai dai idan hakan ta faru gare shi saboda tsananin san Allah yana tsananin san Allah aka zo aka tusa shi a wannan hanyar yana son ya yi zikiri a bace Allah aka zo aka bashi wannan mahaukacin zikirin min gairi an yahsula an kalalin mahdure ba ta hanyar ya bi wata haramtacciyar hanya ba wato je ya sha giya misali dan ya fadda hankalinsa ba ta haka ya samu wannan ba neman alkhairi ne ya jefa shi cikin wannan hanyar zalabi ya kana ma'zura ibn tabi'a ce to wannan yana da ana masa uzuri fi zawali aqlihi wajen gushewar hankalinsa fala yakunu mu'akhadan bima yaduru minhu min al-kalam irin surutai da sumbatu da zai rika yi ba za a kama shi da wannan ba fi hadhihi al-hal a cikin wannan yanayin allati zala fiha aqluhu bi sababin ghairi mahdhur wanda hankalinsa ya gushe ba ta hanyar yayi amfani da wani haramtaccen abu ba wannan ba za ka zarge shi ba duk da cewa kuma ba za ka yabi abin da yake kai ba kaka ce ya zama waliyi kuma a ji ana shama shi ana tabarriki da shi kawai da a kira shi a ce yi mana addu'a ya yi ta wasu wasu abin nan tu wannan duk ba za ka yabe shi ba sannan kuma ba za ka dora masa zargi ba saboda irin neman ya san ya samu gaskiya ko kusantar Allah aka jefa shi cikin irin wannan ya hukunci za ga irin su da yawa an haukata sun zama haukata kibira suna kwana a cikin kwata suna kwana a cikin bola suna tsinkar a bola suna ci sun yi duk duku ba wanka amma kuma sai kaga ana ana ana zuwa ana cewa yi mana addu'a wai auliya billahi ayi mana addu'a shi wanda ya jefa a cikin wannan tsatsat shi bai jefa kansa ba suna mahaukata ina auliya billahi ayi mana addu'a muna da su yawa cikin je kasuwar kurmi duk da na sun yi sauki saboda an daina yadda da da ake yadda din za ga kata a na gari da suna da yawa kuma da sun shiga da ko da ka gani tsohon carbi ka san hanyar da ta jefa shi cikin wannan hauka tsohon carbi za ka gani ko ya rataye ko ya riki kuma za ka jera ta ambatan Allah Allah Allah Allah Allah a sayo abinci a bashi wani lokaci ya ci wani lokaci ya ci to sai a ce bajazubi ne ai shi wanda wannan bajazubi ne an fizge shi ya sai a zo ana neman tabarruki da shi kuma to gaskiya ne kai ma ka zama bajazuban mana to ibn taymiya ya ce waɗannan da aka haukatar da su duk irin abin da za su yi zai a musu uzuri فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بسبب غير محمود كما قيل في أقلاء المجانين كما يتأكد فدا دنگندا hankalin mahaukata akwai mahaukata amma kuma za ka gansu kamar masu hankali kamar da a cikin masu hankali kuma akwai mahaukata mai hankali ne amma kuma gaskiya mahaukaci ne innahum qawmun a'tahum Allahu uqulan wa ahwalan mutane ne da Allah ya ba su hankula ya ba su wasu halulluka fasala ba uku lahum wa abba ahwalahum sai ya zare hankulansu sai ya bar halullukan da suke ciki irin wannan Allah Allah Allah din wa asqata ma farada bima talaba sai ya sarayar musu da abin da ya farlanta musu saboda hankalin da ya kwalice musu malai ce to waɗannan su ne ake sakarwa ba za a zarge su ko ba za a yabe su ba ba za ka zargi abin da suke faɗa ka kama su da wannan ba saboda sun fita daga cikin yanayi na takalifi sannan ba za ka yaba abin da suke yi baka ce haka ya kamata sun kai wani mataki na wani taka wannan ma ko ba daidai ba sai ce wa amma idza kana sababu allazi lalle allazi bihi zala al-aql mahduran lam yakun as sakran ma'zuran amma wanda zai bi hanyar da ba daidai ba hankalin sai gushe ko ya yi zama ya shiga cikin maye to wannan ba zai zama mai uzuri ba ko wanda zai rika yin mayan ƙarya akwai shi wannan abin nan fana'in ko usuli lokacin da aka fara gane cewa abin da ƙarya ne to amma kuma dai saboda al'ada ana yi in an shiga masallaci ko ɗaki ana zikirin ka san wani sai kawai ya yi ihu sai ya faɗi sai a ce yayi jazaba yayi jazaba ai ta masa fifita ana ga shi ya ya rabauta abinda ake nema shi ya samu kawai ana ciki ne sai wani iyu sai ya faɗi a yi ta masa fita a ɗauke shi a fita da shi a je a je shi to da matasa suka gane cewa abin fa akwai ƙarya a ciki da an da kayi wannan jazaba ka yi ihu ka faɗi yara sun makalo abin allura kawai sai tsira masa shi kai wallahi na ganka bala ganka ina ganin ka ina ganin wallahi kaga ashe ƙarya yake ko da an daga shi sai wajen fanka da shi fanka fanka fanka to wanda ya bige ya sube a zai san wani fanka fanka yara yan birni da suka gane sai su shiga aitai aitai da wani yayi ihu ya fadi sai su tsira masa allura su duk yaran da suke aka sun gane sun zama ahli sunna sai dai ta baka labari ta su sun fahimci cewa abin da akwai akwai da fara da fara ce to amma ba sunnar inda za su kuma ayi ayi sunnar sosai to ba za su dauko da ya wani abokin sa ya irin wani tsira masa allura ce na ganka ba na ganka ba wa in kana la yuhkamu bi kufrihi fi asahi al-qawlayn kama la yaqau talaquhu fi asahi al-qawlayn inda mutum zai sha giya ya bugu sai ya rika yin wasu maganganu na kafirci a ka'idar musulunci ba a cewa ya kafirta dan ya fita daga yanayin taklifi hankalin ya ba a kama shi da wanda ya je cikin magana mafi inganci cikin maganganun malamai guda biyu kamar yadda sakin sa baya aukuwa to wanda ya sha giya ya bugu ya zo ce ya saki matarsa sakin sa baya aukuwa a gurin da dama daga cikin malamai akwai magana malaman da suke cewa a tabbatar da sakin sai ya zama masa ukuba dai ya zama ukuba saboda shi ya je ya sha giyar da aka hana shi haka in yayi saki sakin sa yayi wasu malamai suka ce a'a ba za mu tabbatar masa da wannan sakin ba idan hukuma ce ai akwai hukumar da Allah ya ajiye ga wanda ya sha giya ba ce ai an tabbatar masa da su sai a masa hukumar da Allah ya ajiye shi ne haddi akwai haddin wanda ya sha giya sai yi masa wannan sannan kuma hukumar da za ka yi ta shafi wani ba za ta tsaya akan shi ba ka ga ai ba ita shari'a ta zo da ita ba ta saba masa na shari'a yana da matarsa da ƴaƴansa sun dade sun yi hayayyafa saboda ya sha giya a tarwata gidan lalata matar aurenta kaga anan kuma laifin ya shafi ya laifin shi ya shafi ta to wannan dai ta sa malamai suke ganin abin da yafi kama da maqasid shari'a shine ka a tabbatar da talaqu sakran kamar yadda sallar ta bace yi ba to haka nan sauran tasarrufa din su ma batila sallar ta batila la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu to idan ya zan in yayi sallah yana cikin baye fa salatuhu batila ai ibadatuhu batila fa sa'iru tasarrufatihi batila abinda ba za a kyale shi ba in yayi cikin baye shi ne aljinaya da zai yi wa wani ta'addanci ko ya yi sata ko ya wani abu cikin baye wannan ba za a wannan ana masa hukunci a kan wani saboda yanzu haƙƙin nan yara sai da wani saboda kasancewar ya sha giya ba za ta halatta masa kuma haƙƙin wani ba shi yasa ba wanda zai ce ya sha giya saboda ka in yayi sata abin da ya ci halal ya ci saboda ya ce shi a cikin maye ya yi abin a wannan haƙƙin wani ne ka yi tanawulin haram ba zai tare ba amma abin da ya shafe ka kai wannan ba za a kama ka da wannan ba tunda kai ya shafa illa iya kare hukumar kuma da aka ajiye da laifin da aka ajiye ma wanda ya wannan laifin kuma yana nan akan mutum to ibnu taymiya ya ce wa in kana nizau fil hukmi mashhuran an san akwai wato jayayya tsakankanin malamai dangane da wannan hukunci akwai masu tabbatarwa akwai masu korewa to amma shi ne ibnu taymiya yana karkata zuwa ga masu cewa sakin baya hukuwa sai ce wa kan basatna kalama fi hada wa fi man yusallamu lahu haluhu wa man la yusallamu fi qa'idati zalika mun yi bayani cikakke akan wannan abin da ya shafi talaqu sakran wato sakin wanda yake cikin bayi sannan mun yi bayani akan wanda ake sallama masa halin da ya tsinci kansa har ya rika yin wasu maganganu ko sumbatu wanda suka saba wa shari'a da wanda ba a tallama mata yace yayi bayani a wannan wanda kuma al-fatawa juz'i na 33 abin da kai abin da al-fatawa juz'i na 10 shafi na 378 zaka ga tambayar da aka yi masa akan wannan abin da ya shafi a fana'i din ko jarraba din ko wannan istilaf din inda ya bayanin waɗanda suke fadawa da kuma waɗanda suke fada saboda an nuna musu wannan san Allah ne zikiri ne da kuma waɗanda suke yin abin da tasannu'i wato ƙarya suke yi ba wani maye ba wani jazaba suna cikin hankalinsu da hayyacinsu dan da ya ji kayan mara taɓa masa aljihu sai tafi. ce to kaga wannan duk shakiyancin da ya a lokacin sai an kama shi da wannan laifin saboda aka za mu dakata a nan insha Allah sarki na gaba za mu ci gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in neman alkur'ani daga kwance ko kishingide ya halatta mutum ya karanta alkur'ani a tsaye ko a zaune ko a kwance ko a kishingide wannan duk ya halatta duk halin da kake ka ambaci Allah a cikin wannan yanayi ya halatta alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار alqur'ani yana da cikin zikrullah bal afdalu zikrillah karanta alqur'ani shine mafificin zikiri da bawa zai yi dukkan wani nau'i na zikiri to akwai shi a cikin alqur'ani mafificin zikiri la ilaha illallah to akwai ta cikin alqur'ani zaka karatun alqur'ani zai yi kana tsaye kamar yadda muke yi muna cikin sallah kaga tsaye muke yi shi zai yi kana zaune zai yi kana kishin gide kafin bacci ya dauke ka karanta alqur'ani wannan duk babu komai sunayen Allah sun tsaya da tara ko sun fi haka sannan wani hadisi ya ce idan mutum ya haddace su zai shiga aljanna mai ingancin hadisin hadisin wato zan fara da gabar karshe ta tambayar hadisin ya inganta inna lillahi tis'atan wa tis'ina man man ahsaha dakhala aljanna ubangiji yana da wasu sunaye yana da wasu sunaye 99 wanda duk ya kididdige su ya kiyaye su to zai shiga aljanna hadisin bai ce sunayen Allah 99 bane cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman Allah yana da wasu sunaye 99 kamar ka ce ina da wasu kuɗaɗe da zan yi sadaka da su ba shi yake nuna kuɗin ka kenan ba a duniya ka ce ina da naira dubu goma zan yi sadaka da ita wanda ya nuna ka ware wata naira dubu goma za ka yi sadaka da ita ba wanda zai ji wannan ya fahimci cewa kuɗinka nan a duniya dubu goma a'a to haka nan ubangiji ya ajiye wasu sunaye casa'in da tara man ahsaha wannan sunayen yadda al'amarin su yake wanda duk ya kiyaye su ba wai hadda cewa ba al ka san su ka san ma'anar su kuma ka aiwatar da ma'anonin su a cikin rayuwarka shine ma'anar da malami suka faɗa na isa ba kawai ka haddace su ba ka rika maimaita su a'a ka san me suka kunsa sannan abin da suka kunsa na karantarwa kaji Allah mai ji ne to ka kiyaye maganganun da zaka faɗa kada ka faɗi maganar da Allah zai ji ta fushi da kai kaga Allah mai gani ne ka kiyaye ayyukan da zaka yi kada ka aikin da Allah zai gani ya fushi da kai waɗannan duk sunaye ne da ka san su sannan kuma kake sanya su a cikin rayuwarka suna maka tasiri shine ma'anar ihsa'i din kuma duk wanda zai ɗauki waɗannan sunaye na ubangiji ya aiki da su tabbas ya kama tafarkin aljanna wanda zai ɗauki as-sami'u al-basiru al-alim ya zama na suna masa jagoranci a rayuwarsa duk abin da zai iya tuna wata sifa ta Allah ya tuna cewa ubangiji shadidul azab ya kaura cewa abubuwan da za su ja masa azaba ya tuna cewa ghafiruz zambi idan ya yi laifi nan da nan ya gaggauta tuba ya tuna cewa ubangiji sami'un ne mai ji ne ya kaura cewa maganganu marasa kyau basirin ne mai gani ne ya kaura cewa ayyuka marasa kyau kaga duk waɗannan sunaye idan mutum ya sanya su a zuciyarsa babu shakka za su yi tasiri sannan kuma za su yi masa jagoranci zuwa ga aiki yan aljanna shine ma'anar hadisin ba hadda haddacewa ba sannan cewa Allah sunayensa 99 ne rak wannan babu hujja akan wannan hadisin bai nuna haka ba kamar yadda muka ci cewa inna lillahi ba cewa inna asma Allah tis'un wa tis'una ba akwai bambanci tsakaka ce inna asma Allah tis'un wa tis'una man ahsana kala janna da kuma inna lillahi tis'an wa tis'ina tis'atan wa tis'ina man kaga wannan daban jumlar gan da yake jin larabci ya san akwai akwai bambanci a cikin jumlolin guda biyu saboda ka Allah yana da wasu sunaye waɗanda sha'anin su wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna hadisin tirmidhi da ya zo da bayanin wasu sunaye guda 99 waɗanda a wasu lokuta ake buga su a takarda babba ana sayarwa mutane da rububin saya suna hada cewa wani hadisi bai inganta ba kusan tifakin malamai ne akan raunin sa a cikin waɗannan sunaye da hadisin ya kawo hadisi yana cikin sunan tirmidhi wasu akwai su a cikin hadisai ingantattu kuma a cikin ayoyin alkur'ani wasu kuma ba su zo ba sai a cikin wannan hadisin to kaga ba za a tabbatar wa da Allah suna da bai zo ba sai a cikin hadisin da bai inganta ba shi yasa za ga malamai sun yi kokarin su bi ayoyi da suka zo da sunayen Allah da sifofin su tara su da hadisai sahihai da suka zo domin su samo 99 din za ga ibn Isaibin yayi wannan a cikin littafin sa al-qawaidul muslah ce suna kaza aya ta zo da shi suna kaza aya ta zo da shi suna kaza akwai hadisi sahihi suna kaza akwai hadisi sahihi haka har ya kai zuwa 99 din za gaban da shi kuma akwai malamai kamar Sheikh Alawi Saqaf shi ma yayi littafi guda inda ya tara sunayen Allah kamar yadda suka zo a cikin sahihan hadisai wanda za ga wasu ma mutane ba su san su ba yanzu ba kowa ne ya san a cikin sunayen Allah akwai as-sittir as-sittir kaga ya zo a cikin sahihin hadisi a cikin sunan Abi Dawud amma ba na jin zaka samu as-sattar sai a cikin wannan hadisin da sahihi to kaga an san abdus sattar amma ba san abdus sittir ba wanda kuma abdus sittir shine daidai ba abdus sattar ba wannan yace menene ingancin waɗannan littattafai kashful umma an jami'il umma awjadul masalik ila muwatta malik kanzul ummal fi sunan al-aqwal wal af'al kashful umma an jami'il umma wani littafi ne tsoho da ya dade ana yana yawo a cikin kasashen eh, Hausa amma yana da kwashe-kwashe da yawa wannan bai kamata a sashi a matsugara ba aujizul masalik ila muwatta malik wannan shahin muwatta ne haka akwai fiqhul malikiya ne a ciki wanda zan karanta ka karu da shi ka amfana da shi kanzul ummal fi sunan aqwal wal af'al na wani ba indiya ne da ya kokarin ya hada littattafai guda biyu na suyudi jami'us sagir da aljami'ul kabir suyudi yana da aljami'us sagir wanda shi aka fi sani sai kuma aljami'ul kabir wanda shi suyudi ya yi kokarin ya tara dukkan sunnoni ko hadisai waɗanda suka zo kauliya ne ko fi'iliya ya tara su a littafi ɗaya ya yi wannan yunkurin inda ya rubuta aljami'u sarir da aljami'u kabir to shi wannan mustaqil hindi shi ya zo ya ɗauki waɗannan littafan guda biyu sai ya masu guri guda sai ya sa masa kanzul ummal fi sunan al-aqwal wal af'al a cikin akwai hadisai sahihai akwai da ifai akwai na ƙarya akwai baragurbi akwai ma na bukari da muslim a ciki tunda kokari shi ya tara duwar abin da aka jingina manzo sallallahu alaihi wasallam sahihi ne ba ba ne. ya inganta bai inganta ba shi dai kokari ne ce wannan an zo an faɗe shi an jingina annabi alaihi tafi kaza ya yi kokari a sahiha a cikin jami'u sahih ya dan bambance amma duk da haka dai ya faɗa faru da shi wajen hidima ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ji hadisi kana so ka gano wani littafi zaka same shi ilan ka koma kanzul ummal wanda asalin sa littafin yubi ne zai ce maka wannan hadisi ya nuna maka cewa akwai shi a cikin tarihu bagdad na khatibul bagdadi ko ko yana cikin musnadul firdaus ko firdausul akhbar da dailami to ka maka wasu littafai can wanda watakila in ba dan ka koma ba za ma ka iya ganowa can za a tsinci hadisin ba to kuma duk sanda aka yi can da kai to za ka fahimci cewa abin ya yi nisa da yawa wata shawara za ka bayar ɗalibin da ya yi digiri a sashen larabci kuma yake so ya karanci ilimin hadisi da kuma ilimomin da ya kamata ɗalibin hadisi ya karanta shawarar da zan bashi sai ya dawo from the beginning ya daga farko kuma a fara bashi ilimin hadisin daga matakin farko yadda kowa da kowa da zai koyi ilimin yake zuwa a koya masa sai je samu malami da ya san abin ko makarantar da ake koyar abin ya je a fara da shi daga aji ɗaya. kai ya ce yanzu yana da digiri don haka shi daga sama za a faro shi bai zai zai zauna cikin aji ɗaya ba a'a shi yanzu dan aji ɗaya ne tunda ai digiri a larabci larabci daban ilimin hadisi kuma daban saboda haka sai ya fara daga farko a fara yi masa kananan littattafai na ilimin hadisi a haka a haka ya yi haƙuri ya jure har hakan sai cimma ruwa kaga waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar waɗanda suke fatan addu'a gare mu mu musulmi mu sa su a cikin niyyar mu a cikin addu'a mu Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkan bukatun su na alkhairi waɗanda suke cikin matsaloli kuma Allah madaukakin sarki ya yaye musu Allah madaukakin sarki ya yaye musu ya tallafa musu ya agaza musu waɗanda ba su da lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya yi musu akwai dan uwa da aka ce yana zuwa nan karatu ko da yaushe barawo ya dira gidansa ya daba masa wuka ya rasu masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa shi kuma wannan barawa Allah mai da aniyar sa kansa Allah bi masa haƙƙinsa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in